يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 24 ga watan bakwai watan rajab a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 23 ga watan biyar shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar na dan uwa babban malami muhammad sani umar Allah ya kare shi lafiya ya kara masa yawaicin kwana muna nan a shafi na 235 inda za mu tashi a inda aka ce durusun wa ibarun min hadithatil ift ko mala yace darusa da izna da za a karu da su daga kayan da aka yi wa aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam na farko ita tabri'atu sayyidatu aisha tabri'atu sayyidati aisha abu na farko kubutar da shugaba mata ga annabi aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita min al-ifki daga kagen da aka yi mata na zina da me aka kubutar da ita bi qur'anin yutla ila akhir zaman da ayoyi na alƙur'ani da ake ci gaba da karanta su har Allah ya tashi kiyamata har ƙarshen zamani darasi na biyu abin izina na biyu mana yake anna hikmatallahi ta'ala haƙiƙa hikimar Allah maɗaukaki iktabat ta zartar da an yabzuga alkhairu min ya sharri alkhairi ya fito ya ɓuɓɓugo daga tsakankanin sharri فقد كان ابتلاء أسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حقيقة جربت دعاك يوى جماعة جدا أبي Allah ya yarda da shi bi hadithul ifki da zance wanda yake na kage ƙarya khairan lahum ya zame musu alkhairi a gare su haythu kutiba lahum al-ajr al-azim inda aka wato rubuta musu lada mai girman gaske ala sabrihim akan haƙurin da suka yi wa ƙuwwati imanihim da ƙarfin imaninsu qala ta'ala Allah ya yace la tahsabuhu sharran lakum kada ku zaci wannan kage da aka yi muku sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum a'a alkhairi ne a gare ku duk da su wanda suka yi sun yi dan sharri ya bi ku sai sharrin ya koma musu ku kuma alkhairi ya bi ku abu na uku alhirsu ala sum'atil mu'minin wato kwadai na ba da kariya game da abin da ya shafi kyakkyawan ambato tsakanin al'ummar musulmi sum'atul mu'minin kyakkyawan ambatan muminai Allah yana ƙoƙarin kiyaye wannan da tsare shi wa ala husni zanni fi ma bainahum da kuma kyautata zato a tsakankaninsu ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce laula istami'tumuhu me ya hana sanda kuka ji wannan kage da aka yi wa Aisha zannal mu'minuna wal bi anfusihim khaira muminai maza da mata ya zam sun yi wa kawunan su kyakkyawan zato na alkhairi wa qalu hadha ifkum mubin bi wannan kage da aka yi da cewa wannan ko da ji kayane ne ne wanda yake mabayyani to wannan kariya ce a addinin musulunci ke bayarwa ga kyakkyawan ambato ya ci gaba da ɗorewa cikin al'ummar musulmi kada a riƙa liƙa musu ko danganta musu wani abu mara kyau mummuna da zai wato anin tafiyar da kyakkyawan ambatansu abu na hudu mala ya ce takzibul qa'ilina bil ism daga cikin darasin da aka tsaro da shi da ibra abin la'akari da aka samu an karu da bayanin da Allah ina karyata waɗanda suka ƙagi wannan kage suka danganta ga Aisha ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me ya hana su zo da shaidu ɗaya guda hudu akan ƙagen da suka ƙirƙira fa idlam ya ato bi shuhada tunda ko ba su zo da shaidu akan haka ba fa ula'ika inda Allah humul kadhibun ire-iren waɗannan bayi su ne tantagaryar makarata ga Allah a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ɗauke su makaryata wanda ku Allah ya ce makaryaci ne kada ma kowa ya karyata shi ya gama zama makaryaci domin ya karya ga wanda yake wato ainihin mai daraja kuma wanda ya fi kowa sanin kansa ya ce makaryaci ne abu na biyar ma na ce ta sabbuti min al wujubin wujubun tasabbuti min al ma na ce wannan karatu ya faru mu da tilascin samun tabbaci a cikin zantuttuka ƙabla na shiriha kafin yaɗa su zama duk abin da za ka yaɗa kana da tabbacin yadda yake sannan sai ka yaɗa wata akus, da kuma samun wato ainihin ƙarfafa na gaskiyar abin da za ka yaɗa min sihatiya dangane da abin da ya shafi ingancin abin da za ka faɗa wata akudu min sihatiha da samun karfan wato dalili na ingancin abin da za ka yada ƙala ta'ala allah maɗaukaki ce walaula in sami ita hohu me ya hana talla kuka ji wannan ƙage da aka yi wa aisha ƙultun ma ya kunu lana an ta kallama bi ku rika cewa mu bai dace mu zantar da wannan magana ba wannan magana ba kamata a je ta daga bakin mu ba subhanaka furka cewa tsarki ya tabbata ga Allah hadha buhtanul azim wannan ko da gaji kage ne wanda yake mai girma to wannan yana nuna cewar duk sanda aka zo maka da zance to kafin ka shiga yaya tashi ka samu tabbacinsa da dalilai da suke karfafa sannan sai ka yaya in ko ba haka ba za ka yi abin da zai dawo maka da matsala na shida ma na yace annahyu an isha'atul fahisha hana yada mummunan laifi miyagun al'amura bainal na tsakanin mu'minai ƙawala ta'ala Allah maɗaukaki ya madaukaki yace innal ladhina na an tashi al tufin fil Aman. amanu waɗanda suke son ɓarna miyagun al'amura su rika yaɗuwa a cikin bayan Allah mu'minai lahum azabun alimun fid suna da azaba mai raɗaɗi tun daga nan duniya wal akhira za kuma su je da wata azaba mai raɗaɗi a lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah na da masaniya komai amma ku ba ku da masaniya wannan abu shine za halin da muke ciki yake kai mai yake barowa za a yi wata badakalar a yi wata tsiyar a yi wata aika-aikar amma sai ka je ta kafafen watsa labarai kan ka ce mai wannan ta zame gaba ɗayan najeriya wani lokaci ma ƙoƙari ake a fitar da ita waje kuma da wannan ake kikkirgawa ake cewa an samu barna iri kaza kau kaza a ƙasar najeriya da ita za a ce waɗanda suka fi kowa tsiyata ko a shekara ta kaza su ne suwa ne kuma kuka faɗa da wannan za a yi ta tarawa ta kuma ku kuke bar ma kanku da kanku wuƙaƙe ba ma wuƙa ba wani sanda kake faɗar tsiyar da aka yi yana da tsiyar a rai amma bai da dabara aiwatar da ita kana faɗar yadda wani ya toka ba shi fomula ka ce da shi ci gaba shi na? eh an koya masa to wannan sai zama ana ta wato ganin barna tana tafawa da yadda i ga dabarar da i ga dabarar da i ya yi fyaɗe ka zo ka faɗa shi da bai sanar dabarar ba kuma yana da niyyar yin su da aka sai koya ba a san irin wannan a musulunci ba a san yaɗa barna rufe ta ake da ƙoƙarin kawar da ita mala ya ce abu na bakwai alhassu alal nafaqati alal aqari mun koyi kwadaitarwa kan ciyar da makusanta wa in asa'u ko da sun munana game da abin da ya faru da misba ya zama cikin masu yayata wannan kage da aka yi wa aisha kuma ga kusanci da ke tsakaninsa da mahaifinta da ita kanta mahaifin ya fusata ya ce to ya daina ci da shi allah ya ce a rantsuwa akan ba zai abin kirki ba na ba ne shi baya so allah ya gafarta ba sai ce yana so ya fasa sai ci gaba da ci da shi to wannan na cewa in kada abu dan Allah kada wanda kake wa abun dan Allah dan ya na maka ko ya saba ma ka fasa yin abun da kake dan Allah na wasa daban alkhairin da kake daban kuma tara masa wato ainihin kunya kake wani lokaci za a waye gari ta dalilin haka ya ga cewar kai wannan hanyar da ya dauka ba mai kullewa ba ce ya wanda yake masa abin kirki bai fasa ba shi kuma yana ta abin tsiya to wannan sau da tari a wanda ta haka ake ciwo fiye da a ce ka ɗauki matakin ramawa abu na takwas bayanu sunnatin min sunanin lahi aljariya an yi bayani na ɗaya daga cikin tsari na Allah daga cikin tsare-tsaren da ike yi wanda ke gudanawa filkauni a duniya akwai tsari na Allah da i a kan bayansa yake aiwatar da shi wannan tsari a kansu domin karu da bayaninsa wahiya an na tsayyibi na ya ja'aluhumullahu min nasibin ba. shi ne za ka tarar da tsarkakan bayi maza nagartattu Allah yakan sa su zama rabo ga tsarkaka nagartattun bayi mata da Allah ya tashi sai ya hada annabi Muhammad da Aisha nagartacce da nagartacciya wattayyibatu yaj'aluhunna min nasib tayyibin haka su ma nagartattun 'ya'ya ko kuma wato mutane bayi mata sai ka tara Allah ya sa su sun zama wato rabo ga nagartattu tsarkakan bayi maza qala ta'ala Allah madaukake ce alkhabisatu lil khabisin miyagu mata abokan haɗin miyagu maza ne wal khabisuna lil khabisat miyagun mutane ko bayi maza abokan haɗin miyagu mata ne wasayyibatu lissayyibin tsarkakan mata kuma abokan haɗin tsarkakan maza ne wattayyibuna littayyibat nagartattun maza tsarkaka kuma abokan haɗin nagartattun mata tsarkaka ne ula'ika mubarra'una mimma yaqulun irin waɗannan bayin nagari waɗanda suke tsarkaka maza da mata ababan kubutarwa ne daga abin da miyagu suke faɗa musu lahum maghfiratun Allah ya tanada gafara dan bayin da suke tsarkaka wariƙun rizqun karim da arziki wanda yake na darajantawa da martabawa Allah ka datar da mu musa to haka Allah yake iko ko yanzu zaka tarar da wanda ya damu da karatun alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama da bibiyar maganganun magabata in ya kalla ido ya ga mai hijabi tana zuwa makaranta ana jin karatun qur'ani yana tashi sai ka je na tashi fa ya ga wajen zuwa ko shi kuma mai taja kai ya ɗaure rigarsa can ƙarshen ya ƙuƙulle wandonsa ɗaya ya fi ɗaya saboda ya zama niga shi kuma idan ya ga wacce wato ainihin ta sa kaya ya kama ta ya matse ta tana sanye da wato ainihin ɗan headphone ɗin nan tana tafa tana gauraya hanya ce to shi fa ya ga wajen zuwa ya ga wata wayayya ko haka ake ta yi to haka abin yake tafiya wancan ya ɗauki wacce ya kai gida san zaman ba zai yi ba shi ma wannan yake kima wacce ya san ba za su haɗu tun ma gurin neman ba za a shirya shi kai ya ga kida kuma ce shi kuma tunda masa kallon ne na tara mala yace ja'at mihnatul ifki muntawiya muntsawiyatan ala hikimatin ilahiyya wannan jarraba ta wannan kage da aka yi wa aisha ya zo ga bayin allah mumine na wannan lokaci muntsawiya yana nan naɗa da ala hikimatin ilahiya wata hikima tafiyayya ta ubangiji wannan kage ya kunshi wato wata hikima tafiyayya daga allah استحدثت إبراد شخصية النبي صلى الله عليه وسلم حكمة تنفي فتولة وسؤالهم hikimar da ta take ɗauke da manufar fito da gundarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa izharaha safiyatan da bayyanar da wato anin shi manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin tsaftatacce tatacce mumayyiza an kulli ma qad yaltabisu biha wanda ya bambanta ya fito sarari ya yi daban daga dukkan wani abu da zai iya gurɓata shi falaukan wahyu amran zatiyan da a ce wahayi da Allah yake na alkur'ani ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da yake kamar halitta kira jikin manzo gaira munfaslin an shakhsiyatin rasuli sallallahu alaihi wasallam a ce wato wahayin nan na alkur'ani da ba raba yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce ta takuɗe yake cikin halittar manzo kamar yadda gangar jikin manzo yake haka ta takuɗe yake da wahayin qur'ani da ba raba suke ba daban-daban lama ashar rasulu sallallahu alaihi wasallam tilkal mihna da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai rayu tsawon wannan jarraba da ya fuskanta ta wata guda ba an taɓa iyalinsa an taɓa shi an taɓa sahabinsa an taɓa sirikansa ta ko'ina amma ba da to da a ce wahayin alƙur'ani cakuɗa yake da manzo duk da ya zo iso faɗarsa zai faɗe shi ba daban suke ba sai an man wahayi zai faɗa ai da bai kai wata ɗaya cikin wannan raɗaɗin ba mun koyi wannan bi kulli aba'adiha da dukkan wato nisan zangon da wannan jarraba take da shi shaharan kamilan ishare wata guda cikakke ba rage walakin alhaqiqatan allati tajallat lin-nasi sai dai haƙiƙanin abin da ya bayyana ya fito sarari ga mutane bi hadhihi al a ta dalilin wannan jarraba an zaharat bashariyatu rasul sallallahu alaihi wa sallama wa nubuwatu hakan ya zama dalili na bayyanar zamantowar manzo sallallahu alaihi wa sallama mutum ya kuma bayyana mana zamantowarsa annabi sai an ba shi bayanin abin da zai labarta ike labartawa shine annubuwa din annaba daga labarin da yake barwa sannan ya tabbatar da cewar shi mutum ne domin bai iya fita daga cikin halin da ya samu kansu a ciki da in mutane sauran mutane suke iya samun kansu a ciki ba haka ya haƙura ya zauna sai da aka yi ma wannan jarraba gwargwadon abin da aka yi masa fa inda ma hasama alwahyu yayin da wannan wahayi na alƙur'ani ya yanke allagafa gurɓataccen zancen da ake yayatawa zai dara haula ummul mu'minina aisha wanda ya zamanto ya kai ya kawo ya zagaye uwar muminai aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita adatul miyahu ila majariha sai aka waye gari ruwa ya koma bin hanyar da ya saba bi salo ne na magana kamar yaya kuma bin hanyar da ya saba bi ce baina ha wa bainar rasuli sallallahu alaihi wa sallam alaqata da mu'amalata da manzan Allah tsira da abincin Allah tabbata a gare shi sun koma sun tafi daidai ba daɗin da aka shiga ya kau ɗarɗarɗin da ake ciki da kai kawo a zuciya kau sai komai ya ci gaba duk sanda kuke tare da mutum aka taɓa maka shi aka soke shi ta yadda za ka shiga cikin ba daɗi da kuma tararrabi da taraddudi kai kawo a kansa to in abin ya fito fili cewar wannan abin da aka yi kage ne ba gaskiya ba ne to ta hauhawa take a gurin cewar ka daɗa riƙe wani da kyau baka fai zaɓen tumin dare ba to wannan shine abin da ya faru manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga tsaka mai wuya Aisha ta shiga tsaka mai wuya da Allah ya zo yi maganin abin iyaye to sai ya to komai ya ci gaba da tafiya da ya saba sabanin idan matsala ta faru tsakanin wanda kake so yake son ka wanda kuka sha kuka san juna kuka yadda da juna to in ta zo ta faru sai sa'a gaske ka kaga an koma yadda ake da bahaushe haka yake cewa ba a bari a kwashe daidai to wannan an kwashe daidai manzo sallallahu alaihi wasallam da matarsa komai ya ci gaba ta tafiya ba masa to mala yace wa hal jami'u baki ɗaya kowa sai farin ciki ya kama shi hadhihi natijatu ba'da tilka al-mu'ana wannan shine amsar da aka samu da sakamako bayan waɗancan wahalhalu alƙasiya masu kaushi masu wato anin wato busassun wahalhalu da wato anin wahala wacce take ta kai ta kawo fadalla zalika ala haqiqatil wahayi sai wannan ino ne akan haƙiƙanin yadda wahayi yake wani abu ne sai ya zo daga Allah ba yadda manzo iya sai sanda aka yi masa wa anna al'amra law lam yakun min indillahi ta'ala in ba dan wannan al'amari ya kasance a gurin Allah madaukaki ba la rawasibul mihna da wato aibi da illolin wannan jarraba sun wanzu sun tabbata fi nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wa a cikin zuciyar annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bi safatin khasa ta siffa wacce take kebantacciya a kansa shi da abin ya faru da shi da iyalansa walan akasa zalika ala tasarrufatihi ma a kuma da hakan ya haska ya zama kamar yadda in ka kalli madubi kake ganin fuskar ka to da wannan abin da ya faru na jarraba izo igita to da ya ci gaba da wato haskawa a cikin mu'amalarsa da matarsa sai an ta ganin ba daɗi tuni da baka yarda da ni ba ita da ta harka faɗa haka ko zama ya ki daɗi amma babu wannan abu tunda da Allah ya wanke ta san shi ma a matsayinsa na bawa ba yadda ya iya da abin da ya faru da shi shi ma ba tsaka mai wuyar shi ma ya shige kamar da ta shiga sau da haka da an samu wannan abin ya hasku ya rika bayyana ala tasarrufatihi ma ke Aisha a wato mu'amalarsa da hulɗarsa da matarsa Aisha radiyallahu ha Allah iya yarda ita wa hakaza jaa Allah sha Allah wa hakaza sha Allah an takuna kuna al-mihna haka Allah iso wannan jarraba ta kasance dalilan kabiran wani babban dalili ala nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan annabtar annabi muhammad ira da amincin allah tabbata a gare shi as'ilatul lil muraja tambayoyi don koma abin da aka koya limadha sun miya tarihi ghazwa bi ghazwati bani mustalik me yasa aka kira wannan yaƙi da aka fita wanda a dalilin zuwansa a dawo aka samu wannan ƙage me yasa ake kiransa da yaƙin barin mustalik tambaya yake mu ta tuka dai na eh an jingina sunan wannan yaƙi ne da ƙabilar su zuriyar mustalik wanda aka tafi kara inda aka tafi zuwa yin yaƙin gurin wata samma aizan gazuwatul muraisi kuma wani lokaci ana kiranta da gazuwatul muraisi mala ya ce limaza me yasa saboda ruwan da ke gurin da aka tafi yakin guraisi shi wannan ruwan da ke gurin shi yake jawa ka mata waqa'at yaushe aka yi wannan yaki na shekara ta biyar cikin watan sha'ban wa ma sababu wuqu'iha me yasa aka yi yakin shirye-shiryen da suke na za su yaƙi manzo صلى الله عليه وسلم لماذا أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون يسا yasa ذا Allah تلا da abinci Allah الله gare shi ya kai hari da farmaki ga su waɗannan zuriyar musallim ba su da tsammanin haka yasa ya haka saboda mai da martani akan abinda suka yi shirin yi masa ما دور المنافقين fi هذه al وتروا wace rawa munafikai suka taka a wannan yaki sun samu damar kirkirar wato kage sun danganta ga matar manzo da sahabinsa حدثت في هذه الغزوة في هذه الغزوة حدثت في هذه الغزوة حادثة الإفك wannan kage da aka yi ya afku a wannan yaki ma hiya shakhsiyatuha suwaye yan ayayata wa ma adwaruha wala irin wato rawa wannan yada wannan kage ya haifar ko suwaye suka rika wato yayata ta da kaiwa da kawa da ita akwai su mistahu abdullahi bin ubayy bin salon jagoran akwai hamna yar uwar zainab akwai hassan bin thabit wanda suka tafa min wato kaiwa da kawa suna ma hiya durusul da min hadisatil ifk wadanda darsa aka karo da su a wannan wato kage da aka yi ga Aisha Allah ya da ita kari akan wanda muka ji wajen guda goma wanda muka faɗo can ba e to kai kuma naka yanzu za ka ƙara da sufa guda ba a saurin yanke hukunci akan wanda ake zargi har sai an samu tabbacin zargi sannan a yanke hukunci da manzo ya gaggawar hukunci da tuni sun raba hannu riga da an rabu da iyalinsa da shi da ya ɗauki mataki akan sahabinsa da su ta zama ba daɗi shi da sarkinsa abubuwa da ga nan wannan abin yana koyar da mu cewar duk sanda abu ya zo gabanka kaga illarsa idan ka ɗaga shi za ta fantsama to ka tsaya ka yi nazari ka yi tunani saboda wannan matsalar ta ƙagen aisha matsala ta cikin gidan manzo cikin gidan abubakar siddiq cikin gidan Safuwar bin mu'assir ko da ma duk wani mai ƙaunar manzo da aisha to in abu ya zo irin wannan to kakai gaggawa ka tsaya ka nisa tunani sai kuma me na wani ya bai ba wannan ya tabbatar marciyar manzo bai san gaibu ba shi ma ya gaza ba da amsa ya kasa komai a kai har sai da wahayi ke su na yayin da za ka nemi shawara a abin da ya shafi ya shafi ka a daidaita a gurin wanda shi wannan abin ya shafi ba kowa da kowa in za ka nemi shawara ka san wajen wa za ka nema manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tashi neman shawara akan batun Aisha da zai samu karfin gwiwa ita bai barira da aka ce da shi ga wata suke yini da ita ta ta zo daya inda wata matsala ta ta za ta sani kaga ana son za ka yi shawara kai da masani akan abin da zaka shawara kakka je ka dauki shawara da wajen wanda shi ma Allah sarki ne a fagen sai a kwabula eh, a shawarci masanan abu a shawara kuma ka san wanda zaka shawarta i shawarci Aliyu i shawarci Usama waɗanda ma ababen kaura ne wannan ƙarƙashin sai su ɗan cikin gida ne matsalar gida a jita a gida an fahimta to wannan ma yana da sai abin da muka ƙaru shi na girman ladan wanda idan an mai laifi yana da damar da ke ɗaukaki shi a kai amma ya ke cin eh, wannan yana sanar da mu cewa duk sanda kake da damar da za ka iya ramuwa akan abin da aka yi ma ka haƙura wala man sabara yawwa wanda i wato ainihin haƙuri a kan abin da aka musu ina damar ramawa ya yafe to wannan yana da sakayya da tafi abin da zai samu na ramuwar da su na eh, wannan matsala ta isha Allah da kansa ya ɗauki gabaran gaya wa muminai abin da ya kamace su akan abin da ya faru ba cewa yake manzo ce ne da su kaza kaza ba shi da kansa yake cewa me ya hana mai kaza ba ya ba aika kaza ba ya ba aika kaza saboda girman abin a gurin to mu ƙara gazuwatul hudaybiya malai ce yakin hudaybiya ismul gazuwati bayani kan sunan wannan yaki wa zamanuha da kuma lokacin da aka yi wa sababuha da abin da ya jawo yin yakin wa ahammiyatuha da muhimmancin da yake da shi al-hudaybiya mala yace kalmar nan ta hudabiya da kake ta ji ana faɗa da harkuna da ma al a Kano daga dai wannan aka ɗauko yace ismu irin asali sunan wata rijiya ce ala bu'di sunaini wa 20 kilan a nisan kwatankwacin wato kilo ashirin da ila shimalil garbi ta ɓangaren arewacin yammaci arewa maso yamma min makka na garin makka ala hududul haram a iyakokin wato anin garin makka mai alfarma inda ba a yadda a yi wani abu na saban allah subhanahu wa ta'ala fiye da duk sauran gurare za ka iya saba masa wasu mai gazuwatu bi hada litin an kira wannan yakin da wannan sunan da anna quraishan saboda kasancewar su qurayshawa mana atir rasul sallallahu alaihi wasallam sun hana manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ashabahu da sahabbansa min ad-dukhul ila al-haram shiga wato farfajiyar haramin makka wa hum fi hadha al-makan ko su suna wato wannan guri da ake cewa hudaibiya. an hana su manzo da sahabbai shiga garin makka a suna daidai gurin da ake kira hudaybiya sai aka kirawo abin da ya wakana a gurin da gazwatul hudaybiya an gane waqad kanat fi shahr dhil wannan karawa ta kasance a wato ainihin watan sha ɗaya a jerin watannin hijira min sanati 60 min al a shekara ta shida da yin hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abin da ya jawo aka faru wannan karawa ko fafatawa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi kad azama alal khuruji ila makkah mukarrama ya himmatu ya yi aniyar fita zuwa ga makka lil umrati domin ya gabatar da ibadar umara daban nasa ila zalika sai kirayi sauran mutane zuwa ga haka cewar ga aikin alkhairi zan tafi ku zo mu tafi gaba da wa kharaja ma'ahu qarabatu alfin wa arba'imi'a kusan mutum dubu da ɗari hudu suka bi manzo sallallahu alaihi wasallam suka fita tare da shi وقد كان لهذا الأمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزمه للخروج إلى مكة وأداء الأمرة أهمية عظيمة ما وقد كان لهذا الأمل wannan aiki na fita umra da manzo'i ya kasance yana da ahammiyatun azima sai ka tafi can ƙarshe da mahimmancin gaske me wannan wato ainihin azaba himma da kokari da i dan fita zuwa ga makkan ije aikin umara faqad kana fihi izharu li ta'zim al haram hakan da i akwai bayyanar da girmama ɗakin Allah mai alfarma cewar zai baro madina shi da ayari wannan adadi masu tsimbin yawa dan zuwa gurin da yake da kima da daraja za su je su ziyarci gurin bautar ubangiji wa makanatihi fi nufusil muslimin hakan yana nuna girman ɗakin da matsayinsa da darajarsa a gurin al'ummar musulmi a cikin zakatan suna ɗaukan wani ɗaki da daraja da har za su bar abin da suke yi su yanke su tafi can wa raddun alama turawwijuhu quraishun anil muslimin kuma mai da martani ne akan abin da quraishawa suke yadawa suke yayatawa game da musulmi me suke yayatawa suna cewa annahum la yahtarimuna albayta ba sa martaba dakin Allah su musulmi haka su Qurayshawa suke cewa wala ya'rifuna hurmatahu ba sa ganin girman sa da darajar so da me ai ga nan tunda suka tafi suka bar shi ba su sake wayar sa ba ya rafa ko eh shi ake cewa yarfa ya rafa ya sabo asali daga asalin wato ainihin miyagun mutane a kaga wani abu a jefe ka da shi saboda a nesanta jama'a daga kai inna إن خروجه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة sannan fitar da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a wannan yaki a zahara quwwatul muslimina ya bayyana da karfin al'ummar musulmi wa makanatahum ya bayyana da matsayin su fi arja'il jazira a wato sasannin tsibirin larabawa في الوقت الذي قد فشل فيه a daidai lokacin da mushirkan makka sun riga sun yi rauni wa man shaya'ahum da duk wanda ya mara musu baya fi ghazwatil ahzabi a yaƙin da aka yi na taron dangi wa adu madhurina mahzunina duka dawo suna waɗanda aka fatattaka kuma ababen tarwatsawa wali haza faqad kanat quraishun wannan yasa quraishawa suka kasance tudriku hadhihi al-ma'ani wali haza faqad kanat quraishun tudriku hadha hadhihi maani wannan yasa quraishawa suka tsaya tsaye suka riski suka hangi suka gano ma'anar da ta sa manzo da sahabbai suka nufo makka da dafin za su zo su yi umara inda ma sami'at bi khuruj rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ce an ce manzon Allah ya fito daga Madina ya nufo Makka umara wa man ma'ahu shi da wanda suke tare da shi sai suka yi ce to ai zai duku za abin da suke faɗa cewar musulmi ba su dauki ɗakin Allah da daraja ba su dauke shi wani abu ba don haka ma ba ruwansu da shi to ai kuwa suka basu suka zo suka umar nan to sun rugu za abin da suke faɗa sun fahimci haka kuma sun fahimci cewa idan har musulmi suka zo suka yi suka fita suka tafi kenan sun isa sun yi karfin da bayan da aka iya da su wanda in da ne ba za a basu ba fa azamat ala saddihim wannan yasa sai suka himmatu suka yi aniyar tsare su da kare su da hana su wato arin shiga wa ahum wa ihim fa azamat ala saddihim wa ihim min dukhulil haram dan haka sai qurayshawa suka himmatu suka yi aniya na wato ainihin tsare da kare da hana musulmai da manzo sallallahu alaihi wasallam daga shiga haramin makka wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance qad takhawwafa an yaqa zalika minhu ya ji tsoron haka ta faru da su ya ji tsoron haka ta faru daga su ƙurashawa ɗin, yana riya yana jin cewa da yiwar qurayshawa ba za su bar su ba fara ma'ahu ashabahu don haka ya masa habbansa su fito da shiri na tafiya wannan umara wa aka zo ma'ahun silahahum da haka suka ɗauki makaman suka tafi da su ko umara ko fafatawa duk wacce ta faru shi an gane ko to wannan din ya bayyana da wato kwarjininsu da darajarsu to bayan allah na fasan kai ga kaga masu suka waro su da ake da magana a je a ritsa su a madina kaga su ga suka zo ma suka za su ritsa maka da yan maka ko to wannan zai bayyana da karfin su da kimar su wastanfara al-a'rab manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi kauyawa ma su fito su ake cewa a arab ba sai ka ce balaraban kauye ba ko an ce a arab kauyawa ko naku ne sunansa a arab eh kauyawa fa afsa'u alaihi sai suka yi nawa suka yi jinkirin fitowa biyo manzo sallallahu alaihi wa sallam fa kharaja bi man ma'ahu sai fita kawai da wanda suke tare da shi ba fasawa za a yi ba dama kuma ba kawai in ka hada harka da shi sai dai hakuri sai haka ba shi yace komai aka yi da aura sai ya ci kara al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa nazala alqur'anu ya'ibu alaihi dan haka qur'ani ya sauka yana aibata su su wannan kauyawan da suka fita tare da manzo me yake aibatawa takallufuhum barin bin manzo da suka qala ta'ala Allah ce, yace sai yaqulu lakal na da sannu da suka wato ainihin kifuta tare da kai aka tafi aka su za su rika cewa min al daga cikin ƙauyawa. shagalatna amwaluna wa ahaluna wallahi dukiyar mu da muke dan gyarawa wa kan mu tafi mu bar gida ba kintsi da iyalanmu muka dan tsaya mu abin sai muka ji an ce ai ka ma tafi abin da ya shagaltar da mu kenan fastaghfir lana nema mana gafara Allah tun da an irin wannan karar neman yafiyar Allah ga wanda suka wai su ma sun yi wayo yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim sai mai kware asiri ya kware musu asiri yake suna faɗar suna faɗa da harasansu da bakunansu abinda ba shi ne abinda yake cikin zuciyarsu abinda suke faɗa da baki ɗin nan cewar iyalansu ne da dukiyoyinsu suka shagaltar da su kansu tafi ba su yi gyaran gida ba a samu matsala kan su dawo to ba hakan ba ne me ke cikin zukatun nasu Allah da yake cewa fa qul man yamliku lakum min Allah shay'a ka ce da su waye ya isa ya kare ku ko ya mallaka muku wani abu wanda ba Allah ba in arada bikum darran idan shi Allah ya nufin riskar da wata cuta gare ku ko matsala aw arada bikum naf'a ko kuma Allah ya nufin ku da wani abin amfani akwai wani wanda ya sa ya mallaka muku kishiyar haka ce shi Allah yana nufin ku da cuta wani ya zo ya kare cutar ce shi amfani yake so ku samu ko Allah ya nufe ku da wani abin amfani wani ya ce ba wannan za ku samu ba shi cuta yake so ku samu akwai wanda zai iya ja da Allah akan wannan ka gaya musu haka bal kana Allah bima ta'maluna khabira a'a Allah cikakken masani ne da abin da kuke aikatawa ya san komai na ku to ya abin yake tunda Allah ya san komai ya ce abin da suke faɗa da baki ba shi ne abin da ke cikin zakatansu ba to kai ma dan kai baka adu sai ce bal zalantum allan yanqalibar rasulu zato kuka yi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba zai dawo ba daga wannan tafiyar ya kai kansa makasa wal mu'minuna zato kuka yi mu'minan da suke tare da shi ma ba za su dawo ba ila ahlihim zuwa ga iyalansu abadan har abada haka kuka zata shine abin da ke cikin ku. wa zuyyina zalika fi qulubikum aka ƙawata muku haka cikin zakatan ku shedan ya hure muku kunne wa zalantum dhanna sau kuka yi zato mummunan zato ga manzon Allah da kuma mabiyansa na kwarai wa kuntum qauman bura sakamakon haka kuka zama mutane halakakku kaga wannan zargi ne mai girman gaske khuruj rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ku. tana ga sai mu tsaya ana sai mu tashi akan fitar tasa ajiyar da abin zai kai. Allah ya samu dace wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walahu wa ba'd bayan ya ce assalamu alaikum ita ce malam tambaya ta akan maganin farin jini ne malam ya halatta mutum ya samu kuma ta hanya mutum zai bi don samun farin jini a gun mutane idan bai halatta ba su samu maganin farin jini to akwai hadisi ko da bai inganta ba ma'anarsa daidai ce me za ka yi allah ya soka ko me za ka yi bayan Allah su soka me yake cewa hadisi izhar fi dunya yuhibbuka Allah ko wazhar ma inda na yuhibbuka Allah ka guji duniya idan mafatanka kafin ka ya za ka samu lahira inda kawai duniya za ta yi ma rana ce noman abin da za ka mora a lahira amma ba zai biye wa kyalkyalanta da abubuwan buɗuwarta ba to sai allah ya so ka kuma abubuwan da muke karantawa na sahabbai da abin da ya zo mana na annabawan allah da sauran manzanni ina tabbatar da haka cewar ba duniya ba ce a gaban kun yan kuntun na wa rasulahu wa darar inna allah ko Ya يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالن قابل amma ƙarshe da aka tambaye su me su suka ce sun zaɓi Allah da mun ko ka gano cewa eh ba duniya ba ce a gaban su me za su duk sami yardar Allah to wannan abu in ka tafi akan wannan tsarin Allah ne su ka dan magashi mun ji ya so manzon ya zo ya so matan manzon yana kawo musu ɗauki to kai ma ka tafi kan wannan tsarin Ba ka sa duniya ita ce manufarka ba to ubangiji wata ala zai soka sannan bayan haka a ɓangaren su kuma bayan sa mutane in kana so ku shirya da mutane to ka kau da kai ka ƙaura cewa abin hannu haka ɗan adamin yake baya son ba ni amma Allah ya shi da son ungo kun gane ku da eh. in ya gaba ka damu da abinsa ba za ku daɗe kuna shi shekara da shekaru ba za su tsakanin ku shi ki daɗin da wani har ka gaban su kawai a gaban su yana burge da ka ta burge shi an gane ku amma in dai tsakanin ku da shi akwai ba ne yau ma fa hakan take to da ran before he ne up mai hakan take ya san za ka zubar da matsala to ko da zai baka alamar dariya lokaci ya ke ni to wannan yana daga cikin abin da yake sa mutane su soka to amma sai ka goya fa da kyautata musu a biya ba ka san abin hannun amma kuma kawai na musu ba da ba za ka shirya a ba ka san abin hannun su kuma kana da kyautata musu daga shi yadda muka ji abu bakar sirje Allah ya yarda shi ba mutumin da ya sa duniya ga wani amma shi na sa kayan tafiya yake zuwa ga bayan Allah ya taimaki addinin Allah ya taimaka wa waɗanda ake da kusanci da su ko za su yi mabada ko ka ko waɗannan da suke ba ɗan Allah ce ba sa son to kuma ɗabi'a ce da aka halitta zakata a kai jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha an halittu zukatan bayi a kan ƙaunar mai kyautata musu da ƙin mai na musu turakutun kana so bayan allah su so ka su guji abin su kuma ka kyautata musu za ka samu wato ƙauna da soyayya ta bayi shi kuma ubangiji ka tsara dokokinsa ka kiyaye duniya ka ta kai ka tabaru to kai wannan ka samu maganin farin jini na gaske shi kuma ubangiji idan kana bin sa sau da kafa ya ƙaunace ka ya kan ta cikin wato ainihin mala'i da farko zai kira mala'i ka ya ce ka sani ka zama shaida bawa na wani dan wani ina ƙaunar ina son ina yin shi kai ma ina umarta ka mala'ika da ka so shi sannan sai ya sa shi shelan ta wa sauran mala'iku Allah na sanar da ku ina son bawan sawa da ɗan gurin wani ko ma ku ƙaunace shi sannan na zai tafi kuma a ban ƙasa cikin ayar da kake rayuwa kuma sai a jefa musu ƙaunarka a cikin zakatan to shi kana so Allah ya soka ka bi shi sau da ƙafa in kana so bayan ka su soka ka bi shi sau da ƙafa zai sanya ƙaunar ka a cikin zakatan bayan domin zakatan dama a hannu an fahimci wannan to ba ka da fallinin da ya fi wannan kana ta kawo wannan ka ƙari shan za ka ta wanke ta wada kana shan yawa waiwa da kai muhammad eh, ilaika muhammad da ke ba kai ta shan wani da in ji ba ka da za ka ta mamura an gane ku to da ka aiki ne da kuma kyakkyawan ne naira farin cikin ta na da ita ne da zara aka ɗan samu sauyi kai ma harkar waje waje ta mutu kanka da kai da su ɗaya za a yi ko ba za su ce ai da kayan ai da ya babbayar an da yi ko kiran sa wani zangar kare za mu zaga ne kwabu za ku dandazo kamar a haɗe amma shi ma da abubuwa suka tsora shi kenan yaran tana aiki kan da yake inda babu kuma shi wanda zai aika ma shi rasu to suna ga da Allah shi ma ya fada ku wani mata ya fada masa to wannan shine abin da ke wannan kuma yake cewa addu'a istikhara a sujjada ake yi ko sai an gama sallah a yanka kama sallah kai da ko in ka bi ko kammala sai kai addu'a addu'a suna biyo bayan wato idan da sallar ita za a iya maimaitawa ko ku sau ɗaya kawai in kai sau ɗaya ta yi in ka maimaita saboda kan a samu wato ainihin naci na neman zaɓin ubangijin gidan baka laifi amma ko sau ɗaya kai ya wura amma kanana ta baka laifi ta da ita kanana ta ba ce kuma lallai sai sau ɗaya za su yi in yake maimaitawa zai iya maimaita ita sallar ta kuma wato addu'a an gane misali yau yayi aka kwana ɗaya biyu ku sai zace bari ya ƙara ba kaga zai sallar zai addu'a to wani ba laifi ba in kuma yau da ta tsaye da masu yau ya zama da cewa tun da ya ba Allah zaɓin nan ya san zai zaɓa masa to ba laifi ko to ɗaya ko fiye da ɗaya ba matsala ita ya ji wani yana cewa musatiha da ake yi namiji da namiji mace da mace al'adar yahudawa ce ba gaskiya ba ne al'adar musulunci inda manzo ya ga an ya tabbatar ko idan aka zo aka tarar da wani abu bayi suna yi manzo izo ga an bai hana ba yayi ko tabbatar ko ya faɗa to wannan babu ne ko ba cikin al'adar mufarar ta ba da ibabin musafa masu da asali abin ya mata ba kuma hadisa ya kawo da ba tabbata hadisi manzo sallallahu alaihi ba. babu mutum da ya hada dan uwansa musulmi ne a wajulan su hannu face kan su zare hannayensu daga jikin hannu an tsinge musu ne rufukansu kuma a ce al'ada yahuda samu irin wani ɗumbin ladar al'adar yahuda an da su yahuda ko man sa maka mu Allah ya wannan kuma yake cewa mutum zai iya karanta fatiha sau biyu ko kuma ba zai iya ba to in a sallah ne kai fatiha da ita kuma kai sura da ita ba wanda zai ce don me ka bi ba ai manzo akwai sura da ya ta nanatawa ba bayan ya fata ya ta nanata sura ya ta nanata sura sai ya sallar daren da aya ka aya ce babu ita nanata ita ta sura ka to in kai kai fata a matsayin surar da ba a karɓar sallar kai da ita sai kuma kuma maimaita ta baka yi ba ita ɗin na sura ce kuma ita ce kuma fata ba ta shirya ko da suke magana cewa ka maimaita ka maimaita wani rukuni a cikin sallar an gani amma wasu malaman suna ganin babu da yin yusa ce don ka maimaita a cikin kayan mata sujada kuma babu laifin ta ka sallar kasar ya yake akwai hadisin da yake. gidan da yake akwai hadisun da yake gidan da yake da akwai hoto ko kare mala'iku ba sa shiga cin har da hoto albam ko wanda ake mannawa a bango ake yi to malam har waya idan akwai hoto a cikinta ita ma mala'iku ba za su shiga gidan mutum ba ai an gane tambayar kuma akwai wani hadisin da ya ce kar ɗayanku ya yi numfashi a cikin ƙoƙo to malam har shayi idan yana da zafi a ba zai iya sai sai tashi da ba da iskar bakinsa ba ya daga hurawa da baki haka to abin da ya tabbata a hadisance manzo sallallahu alaihi wa sallama duk sanda zai sha wani abin sha yakan yi numfashi sau uku a wajen abin sha kamar haka ba a cikin abincin yake numfasa in ya sha ya sha kwatkwatkwat in yana bukatar numfasa sai ya kawo da abin sai numfasa haka yi kuma haka ya kamata ko da mutum sau da haka ya hana fashin ka ya koma a cikin ruwan da kake sha ko kunun da kake sha ko kokon da kake sha ko eh, shayin da kake sha sau da haka har da shayin da kake saboda haka wannan abin da iskar da kake fitarwa wacce ta zama amfani a jiki suke dauke da matsala ita kake fitowa da ita don ka shaƙi mai lafiyar zarta sai ka ɗauke ta ka sake koma da cikin shayin da za ka sha ko kunun da za ka sha ko kokon da za ka sha ko ruwan da za ka sha ka gaba tsabta ko a likitanci bari kuma wannan wahayi ne ba shi inda ina yi ne bisa wahayi da sannan kuma bayan haka ya tabbata a hadisi manzo ya hana musulmi ya ci wani abinci a lokacin da yake tsaka da zafinsa har sai turarinsa ko zafinsa ya ita saboda ba a samun albarka a abincin da yake da zafi kuma zai iya cutar da su wanda ka ci kayan ruwa kana ta fama rarraba shi a barkatau ina neman kona harshe ina neman kona laifi na neman kona ta shi haka za ga mutum na ta fama mun inda ba irin ta sabokin abin da ɗin za ka yi mace an shuɗi ɗiban fara fa ta sauwa suke eh, ya so hukunta ke sai ka ɗiba kai ma ka jefe eh saboda haka bai halatta ka ci abu mai zafi kamar ya huta sai ka shi ma shi sai ka daga ai akwai daga da ai. ba dai suke da horawar ba ka daga ita gare ki za ta ta mai cewar kuma idan gida da hoto mala'iku ba sa shiga na rahama ko kuma kare suke tambayar to sai wanda aka liƙa a bango amma da yake cikin foto alman tun da yana da shi ban da shi an fahimci a tambaye sai to shikenan an ɗauki hoton amma ba a liƙa ba da zai zama cewar gashi na an sa shi ina rufe a cikin foto alwa zai ɗauki hukuncin wanda yake buɗa a fili a liƙe an fahimci tambata shi ne tambata to ga mai zama mai nema kansu lafiya dau. duka ma zai iya kauce ba to da shi dai hadisin kawai ce inda hoto yake ko da eh, yi eh, to ai wanda hukuncin ya zo a kansa hadisin da aka magana aisha labule ta sa mai ɗauke da hoton har zo yi wannan magana kenan ta bujiro da shi da za a kai in ka kalli wannan sai ka iya ai eh, wanda aka yi sa shi da za a iya kai to amma in kana da shi din kana ajiye da shi ka ɗauka ka ajiye din to mai tabbacin ka kuma idan ya zama to har wannan ma ya shafa kai kuma baka sani zaman lafiyar ka ji da malamai suke cewa haƙuri da shi baki ɗaya shi sai na larura wannan larura malamai suna bayanin ba zai shiga ba an buƙaci sai an yi hoto zan a ga inda ciwon ka ike a san inda za a yi tiyata sai ka zo kake ajiye da shi kafin ka ga likita za ka ka zo ka ajiye hoto malamai ba su larura ce shari'a tana kallon wannan a'a passport ne kai za ka je aikin hajji da shi id card ne da shi ake tantance da na gari banza da mai aikin yi in ka yi dare ba za a kama kaci an kama barawa ba to wannan larura ce ko ba za ka ce kana da shi ba za ka shiga ɗakin ka da shi a ɗakin ne ma sai ka ma'ajiyar da bai zama a fili ko ina ce zai fi to aka wannan babu wata matsala amma dai wanda yake din kawai dan a ce ai tarihi ne ai kaza kaza a liƙe ko ina da shi a daki kusan ma yahuda ne sun ci karfin mu in ba baka ɗauki hoton ka kasa ba ka siyo a mai ka siyo a sabulu ko ka siyo a ka so a ka so a ba za su kirgo ba ko ta ina so ne man da kake shafa hoto ne kuma hoton ma na suke tsirara wasu sabulin naka ba hoto ne eh ya hada ta mota duka ba abin da ba a gasu nan dai za ka to mu ake cewa mu tashi ce mu rika yin abubuwan da za mu iya yi in mu muke yin wannan abubuwan da muke ko muka yi sabulu ko muka yi omo ko muka yi mai to mu da za mu tsira kada mu sa waɗannan abubuwa amma haka yanzu an gagar tsaya da an fara dan uwanka ne zai cinye jari sai dai kotu ta raba ka dauko wani a dan makoci ne ka dauko wani a dan uwa da ka dauko wani sai su gaba ɗaya sai a duku sai su baka da bashin banki da wayar sauransu kuma su kuma kowane ya kama gaba Allah ya aiko da wani karaya kuma sun ta karya tare ko salam da ko mace ko namiji duk wanda yake sa shi asali wato sanya sutura mai hoto a ibadar sallah bai halatta ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya sallah da rigar da take zane zane ma take da shi ba hoto ba da ya idar ya cire ya ce a tafi da rigar na a sako masa da su ta ɗaukar masa hankali a da zane-zanen da ke jikinta ya ɗaukar masa hankali to ita ma a hakan da take a ƙoƙarin da ta fito wani lokacin hijabin don kar ki sarƙafe ta za ta dage don ta jira ko kuma lokaci garin ta taso kuma dai shi abin da ake kallo niyyarka da aikinka idan habba za ta gana da mahalicinta ko tunanin sai ta za ta gana da mahalicinta don ne za ta yi abin da da yadda take mala'iku ba sa tare da ita dan kamar tana cewa fa ni kusan nayi ma kama gaban ku kama gaba su kansu mala'iku kuma irin wannan da yake da suka fara su ko karatu kake na rukuya ba za ka samu ɗarfi da wuri daga wajen mala'iku za su fi ƙarfin wannan shaidani ba su ka sa abin da ba su yi gurin isa za su gani masu rukuya in sun zo suka ɗan dogon gurin an san za ga fasta hoton shugaban kasa ga ta gwamna ga sauran shugaba ta hala muna bukatar a ɗauke waɗannan abu ko da in yi karatu za a samu ɗauki daga wajen mala'iku cikin gaggawa za a samu don su fata saki wannan shaɗan amma da hoto su ma sai tsawa su zama yan kallo na kuma kai kana ta fama da su kai karatu hamar ya kata da shi Allah ya sauri. Yi maganar na waya. to hoton waya ya yake ke ai sai ka murdo shi ko in ma ka kana sa wa dukkan da ɗayan mutum suke ɗauka za ka rufe za ka nema ka rasa ko har wani abu ne shi dama ba mai ɗorewa ba sai dan kai za ka bata dama ka sai ta ce ba ita ba kashewa ko wannan hoton zama za ka nan ba shi da wata matsala alibi hoton da yake ciki wanda in ba kai kan gurɗo shi ba ba wani abu wannan ba zai zama matsala ba kawo masu tambayar ta kanta wayar shi inda qur'ani a cikin ta kuma mutum shiga ban aiki da wayar ba matsala ba a ba ta fi da shi akwai ba ta fi da ƙur'ani to da suka ce aka ce za a haka to ta sai su shiga ban daki kuma da ƙur'ani a kan ina cikin memory su ko Allah ya tabbata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta